Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kafin mu kutsa cikin shirin da za mu kawo muku a yau, bari mu fara muku ɗanɗanon shirin makon gobe. Jam'iyyar APC ta ɗauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta, kuma sai dai Allah ya kiyaye gyara ma ya kusa ƙurewa. Abin baki ciki don duk inda mutum kamar Atiku ya ce ya bari za a barna da yawa kafin a mai da wani kamansa kaga yadda aka gudu daga gun jonathan zaɓe ya kusa mm. to idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwamnati kiɗa da karatu ta apc To wannan ɗanɗano kenan na shirin makon gobe kan rigingimu cikin gida na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda za ku ji 'yan APC guda biyu masu sabanin ra'ayi suna gwabzawa a kan alƙiblar jam'iyyar tasu da gwamnatin tasu har ma da shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yanzu kan bari mu koma kan batun da muke a kansa a yau na rikicin manoma da Fulani makiyaya. Ni mai magana suna na wani Robert Solomon Wale. Mu a wurin Fulani muna tafiyan sallah. Hmm. Mu ci mu ci a wurin mu dawo cikin gari muna buki. yawan fulani zai wasan gargajiyan shi za ga yadda ɓace masu sun taru a gun lokacin rayuwa yana tafiya da kyau amma yanzu ina gan dalilin maganan siyasa ya zo ya raba tsakani ba sulhu tsakanin bashama da fulani don mutum yana neman mulki wa kansa sai ce bari sami wayan nan ya shiga tsakanin su da wayan nan to ni abin da ke roƙa Allah Allah ya kasuru tsakanin mutanenmu da fulani. kana magana da alhaji abdubali national chairman capital fula gujon da jam foundation kafin kai maganin gidan wani ya kamata kai maganin gidanka ga duk geran da kai idan baka gera gidanka ba don kace ka gera gidan wani ina gani zai zama barna ne gwamnati ba wai yana da laifi ba ne ba wai yana da kuskure ba ne ba ta gane hanya yadda za ta gera wannan tafiya ya kamata gwamnati ta koma baya ta ɗauko makiyayan da suka san kiwo ta ɗauko manoman da suka son noma domin wani lokaci fitinan ba na noma ba ne fitinan na wani dalili ne daban. wannan ra'ayoyi ne na wasu daga cikin mutanen da suka halarci zaman da aka yi a zauren da aka gudanar da muhawara da wakilinmu na yola ibrahim abdulaziz ya shirya mana a tsakanin alhaji mafin da umaru dan mataimakin shugaban kungiyar fulani ta meti allah ta najeriya na can sashen arewa maso gabacin kasar da kuma wani hamshakin dan siyasa tsohon kwamishina kuma babbar kusa a kabilar bacama sam zadok to kamar yadda muka faɗa a makon jiya yau ne muke kammala ita wannan muhawara din kuma za mu ƙarasa ta ne da duba rawar da siyasa take takawa wajen zafafar da wannan rigima masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina ai faɗan nan ba zamanin buhari aka fara ba tsakanin bafulatani da wani kabila amma a zamanin buhari an dawo da shi siyasa kullum kowa fulani fulani fulani tankar don kaman buhari ke rike da ak-47 din ka saya mini eh, yake ah, haɓe mutane eh. dakata gawa magana dakata ba na son ka fita akan kan maka ina kai ina kai ina kai mu muna taka rawa eh, mu yi identifying fulani mu yanzu mm. waye ba fulatani waye ba fulful mm. akwai ba fulatani akwai ba fulful akwai wayar da yan siyasa ke ba ak-47 suna shige fulani suna kashe mutane suna bata wa fulani mu suna suna bata wa gwamnatin tarayya suna wannan dole gwamnati ta dauki mataki ta haɗa kai da kungiyoyi na kabilu duk mu gane waɗannan mutanen ina suke mm. ai baka instance ga abin da ya kai a fadan wukari an kama wasu fulani ai mm. wa atlas an same wasu kabilu ne daga adamawa an kai su abuja da kayan fulani da bindigoginsu su mm. sun je suna kashe mutane akan fulani ne gashi yanzu a Benue an sake kamawa ku za ku taka rawa kenan don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu mu gane waye fulani ba fulani riga ba mu ji cuta inda take mun ji kuma hanyar da ya kamata amma wani batun da ana yau dinnan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman bace ma manoma a arewa maso gabas da sansu yau a ce yau za a haɗu a ce wani e eh, ku tsira tare da wani shawara ka bawa homon bace ma da lamido ne da za mu yi yanzu nan mu zo mu tafi tare to eh, ba wani shawaran da zan bayar ai domin hama bace ma da mutanensa ba su kori fulani ba hmm. har wa yau ana kashe mutanen mu don ga fulani a numan suna yawo bace ma ba su tashi musu yau da manyan ga sarakuna eh. a ce kai a matsayin kan Najeriya mai kishin ci gaba ga abin suka faru ba wai kawai a Adama ba a mm. wasu jihohi na yau a ce ga ka ba su shawara me ka ce musu ne su ah. manyan shugabanni na sarakuna da mukan eh to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakaninmu da yan uwanmu musamman zaman lafiya nan da ake ce su tabbatar tsakanin fulani da waɗanda suke zama da su eh, su shugabanni sarakai mm. su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummarmu domin mu samu zama mai kyau a tsakaninmu eh, sarakenmu a gaskiya suna kokari suna kokari na ba lissafi da namu domin sarkinmu kula yomi yana kira mitin domin zaman lafiya yana kira mitin shi yasa ɗazu na soma magana na ce ba mu kori fulani ba eh, wasu sun gudu ne da kansu to ya yau da yau misali ba fulani zai gaice ka yau akwai abin da suke kira surga eh. suna da biki a wajen su da san su hakan nan ko a hanyar fashin ko abin da za ka je wato na yadda da za ka je eh, eh su gwada kira na mana in sun gwada kira na ban zo ba su yi tambaya me yasa ban zo ba <laughs> amma abin da yau da a ce misali kayan batun ga yadda za a samu zaman lafiya hmm. wasu na magana kan cewa dole sai an yafe wa juna yau da a ce bace ma ko hmm. ba bace da san su zai gaice ka yau ka je numan domin kai musu jawabi ko kuma a ce yau za ku haɗu me za ka faɗa musu ne domin idan na same su ga su muna zanne a yanzu eh, haka eh. ga shugabannin fulani ga na bata eh. ina da kalamomi guda uku da zan gaya musu na ɗaya dai shugabannin fulani da shugabannin bata ku ji tsoron Allah Allah shi ke ba da shugabanci Allah kuma kamar yadda hadisin annabi ke cewa kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun man ra'iya dukkan ku masu kiwo ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon kunnan sai in gaya musu to ku yi kokari ku daidaita al'amarin ku ba bace da wurkun ba fulatani kowane kabila da ke karkashinka mabata ma don Allah ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata eh, sarkin fulani da babbace da ba fulatani da janjo da mumuye da ke karkashinka ka rike su daidai zaman lafiya zai tabbata wallahi tallahi sarakunan mu suna da aiki a gabansu sun saki abin da iyayensu da kakanninsu suka rike wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba ai kamin zadok ya yi sarauta akwai sarki da yake numan kowane wayan gari sai an zub da jini diga ran da zado yi sarauta har ya mutu bayan samani an experience wani zub da jini ba kuma karya ne ko gaskiya a tambayi man din da ya san da wannan har ya ɗauki mataki daga lokacin da aka kori fulani wajen nan ya yi bincike da abin da ya taso nan da bai taso sai ya ba fulani laifin shi ya danne su ya musu hukunci daidai yawwa kaji abin da ya faɗa me zaka ci kan abin da ya faɗa domin na son ni na ɗauka zai ce a ga wasu Eh, sanusi lami da sanusi emi of kano eh. ya daina irin maganan da yake yi da su sultan da su lami adamawa su daina bude baki suna furta kalmomin da zai kawo zub da jini na dauka maganan da zai faɗa ke bari in je hmm. sarkin mu eh, da laifi a cikin maganan so na san kokarin da ya yi. Hmm. ba ku taba ji ya fito ya ce a ji a yi kisa ba hmm. ba ku taba kun ji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba ni abin da zan ce mishi ba eh. mu mai da hankali mu ba haka iyayen mu suka zanna ba shugabanci na gari zan ce to eh, ku koyi wani abu a rayuwan shi marigayi lamido shi wanda ya haifi wannan da yake mulki eh. mutumi ne na kirki wanda baya son tashin hankali kamar da na faɗa mu koyi tarbiyyar da suka bar mana mu yi zaman lafiya. Lokacin kafin ma zuwan a janjomawa na san dai tun tarihi can za ka tada a wanda suke kiwo a bakin kogi aka zo aka yi zaman daɗi da san suna eh, yau wani albishi za ka yi wa fulani. Eh, a gaskiya ba mu kori fulani ba duka fulanin da yake son dawa. Wanda ya tafi. Eh, eh ga fili ga doki. ba mu kori fulani ko guda daya ba ko akwai fulani da ya fito ya ce an kore shi <laughs> al'umma ba ce ma shine ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani banda bakin binuyin nan ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin binuyin nan da location na zaman su da bace ma ba mm. lokaci yayi da za su dawo bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakanni ba a hakori da harshe ma suna bata a bare dan adam da dan adam sannan kuma su sani abinda Allah ya kaddara ba zai kaura ba mm. su sani kuma dukkanmu Allah zai tambaye mu abinda muka yi ranar gobe kiyama don haka mu kiyaye gaba to kamar yadda ce kalmar na rufewa da ya ce don haka mu kiyaye gaba idan aka ce duk lokacin da muka kiyaye gaba da ikon Allah za mu ci nasara muna fatan kan cewa duk waɗanda ah, walau jijiya ya tashi zuciya ya haka ya duka ne kunje da bangarori na masu sauraro don haka muna fatan kan cewa za mu zauna za mu yafe wa junanmu domin mu kiyaye gaba kuma mu fuskanci gaba sai mu ce ya Allah ka ba mu zama lafiya da wannan kuma nake fatan kan cewa ah, zan yi man kwana da su bakin namu shi kansa kamar da muku a ah, shi samzadok eh, shi ma basarake ne da sansu ya ce akwai wani abin da ya tanada shawaran da zan bayar ne mu daina furta magana da zai sa bakin nan ba zai samu abinci ci ba to gode a ta jama'a da wannan zamu rufe a taba mashirin a madan shi babban ya na Washington wato Ali Musafan Sokoto sai ni da na hada hancin shirin a nan jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ke fatan cewa za mu sake saduwa a wani shirin na gaba da wani ke cewa mu zama lafiya. To a gaishe ku. To kamar da muka ce wannan shine kashin wannan muhawara kan batun makiyaya da manoma sai makon gobe idan Allah ya kai mu lokacin da za mu dawo kamar da muka ce mu tsunduma cikin rigingimun jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mu abu kaza. domin shi bai isa ba lokacin da muke buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake buhari yana da kunnen ji ko da wasu ba su gaya masa don buhari mai jin rediyo ne dare da rana wannan maganar da ya yi buhari ya ji shi To muna fata za a tsamaye zuwan wannan shiri da makon gobe rana wata yau a daidai wannan lokacin Allah ya kai mu. Yanzu dai bari mu yi bankwana tare da kuma ɗimbin godiya ga bakin mu na can Adamawa, Alhaji Mafin da Umar da Ɗanbaram, shi da Malam San Zaduk da kuma musamman shi wakilin namu na Yola, Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara tsakanin su. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC. huta lafiya.